sunana dr amuga captain na mala daga jami'a na modibo adama university a yola ma'awara ne wanda lallai aka ci ciki juna tonon silili wanda aka samu donald trump da shi da kalamai na na ɓatanci ko kuma kalamai na reni ga mata da kuma tonon silili na hillary clinton da ababen da take faɗi cewa tana da a tana da abin da za ta faɗa a jama'a kuma tana da abin da take so ta yi ta a zuciyanta muhawaran da ya zo kowa yana so ya ƙare kansa a muhawara ne wanda ba a mai da hankali sosai da ababen da su yan amurka suke bukatan su ji ba To uh, sunana Abdullahi Adamu Furambe tsohon kwamishinan yaɗa labaru na jihar Adamawa kuma sakataren tsare-tsare na jam'iyyar PDP a jihar Adamawa. Idan ka dubi abubuwa da suka wakana a ainihin na bangane da zaben Amerika daga ma wannan da aka yi na farko debate da aka yi na farko zuwa na biyu kusan idan ka dubi abin da yake faruwa shine ne su amerikawa suna nuna wa duniya cewa su son da suke wa mutum ba so ne na ido rufe ba kasan akwai abin da bature ke ce da shi blind love ko kuma blind support to irin wannan ba shi su suke yi ba a'a siyasa ce ta wanda yanzu a waɗannan cece ce da suke yi na ainihin wato ka zo ka faɗi ra'ayinka ni yanzu faɗi ra'ayi na, sannan kuma jama'a na kallon su to sai ka ga cewa kokari ake kowa ya faɗi abin da ya wa ƙasar shi da da kuma abin da yake ƙuri zai wa ƙasar shi yanzu in ka dubi yadda suke zargan junansu a cikin abubuwan gaba ɗaya ana zargan juna ne musamman ita hilal kirintin shi wannan yana zarganta akan abin da ya shafi gwamnatinsu da kuma ainihin martabanta musamman irin maganar jinya da sauransu ita kuma hillary clinton in ka duba maganganun da take yi tana taba shi ne akan abubuwa da ya gaza da kuma wasu abubuwa da yake kokari na danne hakkin 'yan adam musamman abin da shafi bakaken fata da sauransu to ire-iren waɗannan ka dubi har maganar haraji ma ya shigo ciki wanda kusan shi ya sa shi ainihin donald trump ya samu matsala kusan magoya bayan shi ma a wannan da aka yi na farkon nan ya ɗan ja da baya to in ka dubi na biyun har yanzu sakamakon abin da aka samu kusan bambancin bai da yawa har yanzu ita Hillary Clinton ita ce akan gaba to yasa ce maka su Amerikawa kusan soyayyar da suke ba mutum sayayya soyayya ce ta ainihin wato mai mutum yake yi mai kuma yake kokarin yi eh suna na Honorable Ibrahim Abdulmumin son tsohon da majalisan dokoki na jihar Adamawa mai wakiltar son a shekarun baya da ya shige so da farko dai mun ga eh, muguwar rawa da ya auku tsakanin ita hillary clinton da kuma shi donald trump musamman ma a debate da suka yi batun maganan cancanta wadda shi donald trump ya samu attack daga wajen ita hillary babba daga cikin attack da ya samu shine rashin biyan haraji wanda kuma ita ta bayyana ma duniya akan cewa takardun harajinta kusan daidai yake wadda shi da aka ce ya bayyana takardun harajinsa ya gagara yin kyakkyawan bayani a kai wadda sai ta yi atakin ɗinsa akan cewa idan har dai shi yana biyan haraji to ya bayyana ainihin takardunsa wanda ya gagara biye da haka kuma shine batun attack da ta kai mai akan cewa batun maganar mata a ƙasar amurka wadda shi bai ga cewa mata suna da muhimmanci sosai a ƙasan amurka ba